يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan hudu shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar talatin ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu thani umar za mu tashi a shafi na 349 daidai inda malam ya buɗe shafin da rubutu da babban baki ya ce masjidul dirar masallacin cutar da musulunci in ba ka shiga ciki ba sai ka ce ya za a masallaci ya zama kuma zai cutar da musulunci bayan musulunci aka sani da masallaci mala ya ce masjidul dirar shi wannan masallaci na cutar da musulunci launin akhar wata kalace daban minan nawayal khabitha daga niyoyi miyagu munana lil munafiqina na munafikai mugun nufin munafikai da suke da shi launi-launi salo-salo samfuri-samfuri to samar da masallacin cutar da musulunci ɗaya ne daga cikin salo-salon mummunar aƙidarsu da kuma ƙudurinsu da niyyarsu wa darbun min durobi makrihim mala yace nau'i ne samfuri ne daga cikin samfurin makircinsu wa khiyanatihim da ha'incinsu wa da sa'isihim da wato su ka binne barna ko ka dasa bom ka lillibe shi wani ya zo wuce ya taka ya tashi da shi shine da sisa da sa'isihim binne barna da suke wani yana daga ciki a nuna maka abu gyara ne ko kuma wato ainihin ci gaba ne alhali a kasansa an rarake so ake karubza ciki banau zalikal masjida sun gina shi wancan masallaci nasu na cutar da musulunci ƙariban min masjidi ƙuba kusa da masallacin ƙuba za'amu fi ma azharuhu sirriya bisa abin da suka bayyanar a fili annahu lidhil illa sun yi wannan masallaci ne don waɗanda suke da matsalar rashin lafiya masu illa a tare da su walhaja da waɗanda buƙatu ke baibaye da su maimakon a ce sai ya tafi can na ƙuba ga wani nan dab da shi saboda haka tun da yana da illa ta rashin lafiya ko kuma yana da bukata ta cewa yanzu daga ya idar zai koma ya yi kaza to kada ya tafi can nisa ya sa ya rasa wannan bukatar tasa ko kuma tunanin bukatar ya hana shi yin sallar sai aka samar da wannan wallailatul mutira kuma saboda irin daren da akan samu ruwa ya ruwa inda damuna ce to maimakon a ce sai an yi tafiyayya ga cakwali ga ruwa ya kwanta a wasu guraren to ga masallaci nan dab da dab wallailatul mutirati shatiya da daren da yake wato da ruwa ga kuma sanyi in ruwa ya ruwa damuna ta damuna sai ka ga wato gari ya sanyi to duk saboda wannan matsalolin shi yasa aka samar da wannan masallaci haka suka nunar wa al'ummar musu ba wanda za a kawo masa wannan bayani ya gaba daidai bane ko ce ko wani makirci a ƙasa lakin na hufi batin al’am sai dai a cikin abin nan mabayyaninsa ne zahirinsa ne amma cikin yadda abin yake indahum a gurinsu daru harbin wannan masallacin da aka gina gidan yaƙar musulunci ne wata lil musulmin kuma an yi ne don a raba kan al'ummar musulmi an masjidi quba daga halartar masallacin quba wa ma'awan liman ya yafidu min indi abi amirin rahib kuma an samar da shi don ya zama makoma mafaka matattara liman ya yafidu ga waɗanda suke tahowa a matsayin ayari min inda abi amirin rahib daga wani wanda ake cewa abi amir wanda yake bauta a addinin kiristanci alfasi wanda ya fice daga bin Allah qabbahahu Allah Allah ya munana shi wa akhzahu kuma wato tozarta shi allazi abal islam wanda ya ki shiga addinin musulunci wa ikhtara nasraniya ya zabi addinin kiristanci wa kana lahu nishatun kabir ya kasance yana da wani shiri babba istinfari ahli makkata a wajen wato ainihin bazamo mutanen makka legas wati uhud a lokacin da aka yi yakin uhud dama da ɗaɗɗan maƙin musulunci ne fakana masjidu dirar sai wannan masallaci da aka yi don cutar da musulunci ya zamo mujamma'an lil munafiki matattara ta munafukai. isu isu sun yi tawari wanda ya bi su su goga matsiya ya ɗauki halayyarsu da ɗabi'unsu wanda bai bi su ba su zage shi su soke shi ce duk masallatan ba ɗaya ba ne ai duk na Allah ne ce lalle ka je can ka tsaya a nan man kai ko wa eh kama aya ce aiwa wa annal da lillah fala tadu ma Allah hada. mu me muke kira a ciki wani muka kira a cikin masallacin ba Allah ba a san dai da za a yi a rusa wancan da manzon ya samar wa qattalabu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun ma nemi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qubaila ghazwati tabuk kaf da a tafi yakin tabuka kusa da tafiya yakin tabuka kadiban minhu abinda suka nema da gare shi sun nema dan ƙarya ta ɓangarensu. su wa da shiri na barna dan barna an ya atiya ila zalikal masjid suka nemi ceto ya zo musu wannan masallaci da suka gina li yusalli fihi dan ya musu sallah shi zai ma bude masallaci ko ai haka yake an sabon masallaci ai babban limamin gari shi zai je ya bude to shi ma shi zai je ya bude dan kowa ma ya fahimta cewa duk masallatan nasa da goyon sa aka yi wannan tsama'an baraka suka ca manzan Allah saboda sa mana albarka ji a buɗe mana shi ma sai an rufe shi ta Allah ba taku ba fa'atazara alaihi salatu wassalam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gabatar musu da uzurinsa linshigalihi bil isti'dad li ghazwati tabuk saboda ya shagaltu da shirin da yake yi na wato anin tanadin tafiya yakin tabuka shi to kun ga yanzu muna shirye-shiryen tafiya yaki kuma ku kun zo da bukatar ku a yanzu Kada ka sai dai ku yi hakuri sai na dawo wa wa'adahum ya musu alƙawari ba'da al'audati min al-ghazwa yace ko zai zo ya salla wannan masallaci sai bayan ya dawo daga yakin tabuka shi ma a sannan bai san abin da aka shirya masa وفي طريقه عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة akan hanyarsa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta dawowa daga tabuka zuwa garin Madina nazala bi awan sai ya zango a gurin da ake kiransa da awan ana cewa da gurin zai awan mala ya sauka ƙasa ya ce baldatu ko baladun wani gari ne bainahu wa bainar madinati sa'atun min nahar tsakanin garin da madina yan awanni ne a yini ka wato ainihin je zuwa gurin tazarar ba nisa ala tariqil a'idi min tabuk akan hanyar mai dawowa daga tabuka zai ci karo da wannan guri sannan ya isa garin madina to a daidai wannan guri ya yi zango a hu khabarul masjidi minas sama sai ga labari tafiyayye zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi tun daga sama a game da wannan masallaci aka sanar da shi bayani a kansa fada'a malik ibn duksham sai ya kira sahabinsa malik dan duksham wa ma'ana ibn adi al da ma'an dan adi al-ajlani faƙala sai ce in ku tafi ku yin nan ila hadha almasjid adh-dhalimi ahluhu zuwa ga masallacin can da masu shi macuta ne fahdimahu in kun je ku rusa min shi wa harriqahu ku kone duk abin da yake cikin sa ba mu da bukatar sa fa kharaja sai suka fita hatta atayahu sai da suka je gurin wannan masallaci Fafa alama أمرهما به رسول الله صلى الله عليه su bi kadai suka aikata abinda da manzon Allah ya sa su ashe ya halatta a masallaci idan ya zama fitina ga musulunci ko mun koyi wannan darasi sau da haka ka'idar masallaci musulunci na da tsari ba kawai kai ta masalla don ka samu kuɗi kawai ka gina masallaci don ka samu kuɗi kawai a'a yaya gina shi zai me zai samar musulunci gaba zai ci ko al'umma ce za su karkasu to amma rashin sanin wannan sai ka jan zo ne yana ma kafa ma hujja yanzu ga yanan coci nawa ce kaza amma mu masallaci kaza mu yawansa ba ba burgewa bace haɗuwa al'ummar musulmin a dunkule ne mafi muhimmanci a kan tsitsin kasu gutsul gutsul gutsul gutsul masallaci ko wanne wancan sau uku wancan sau biyu wancan sau biyar da an daddara jama'a amma suna tura a guri dunkule guri guda da zarar wani abu ya tunkaro su gaba ɗaya za su dube shi kankace mai wannan sun gama ne amma wannan tsitsinka su wani da cewa ai masallacin zuwa ne kai aba a masallacin mu bane ko guda nawa yi? ta yi ne ba mu suwana ne kai ba naka ba ne, an gane ko to a musulunci akwai ka'ida in masallaci ya kasa a sayi wurin da yake kusa da shi a ƙara shi ya face ce sai an kuma yin wani sai kuma kaga jama'a na ta ai muna muna liman wani haɓa ai ga tilawa ta can shi kuma nan sai wani abu ya shiga man rai ko kuma da can wannan ɗin ake bi ko ba karatun ne bai iya ba shi ma kawai shaɗa yana so shiga cikin harka to a tsarin musulunci komai za a yi shi da ƙa'ida sai an kalli abin ya yake ya dace da kwarwa addinin ya tafi da tsarin da ubangiji ya shimfiɗa ko bai tafi in bai tafi akan wani tsarin maza a rusa shi ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wallazi na takhadhu masjidan zirara waɗanda suka samar da masallaci don cutarwa ga musulunci wa kufuran. dan su akan kafircin da suke kai dan munafiki kafiri ne wa tafriqan bainal mu'minin dan kuma wato ainihin raba kawunan al'ummar musulmi wa irsadan dan kuma ba da mafaka liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda ya yaƙi Allah da manzo kamar wancan ba da aka mai da nan matattarar waɗanda suke warwa da gurasa su ta ya zama mafaka ga wanda ya yaƙi Allah wa rasulahu da manzansa min qabl tuntuni tun da can tun da ya ba ɗauki ma wajen assasa yaƙin Uhud wala ya wala na tabbas wallahi zaka ji suna rantse maka in aradna illa husna, mu babu abin da muka yi nufa sai kyakkyawan nufi mu da kyakkyawan manufa muka wannan masallaci haka za ka suna ce wallahi mu da kyakkyawan manufa muka wannan masallaci haka yanzu ma za ka ji mutuna sai a kunta ka tsaya sai a ce mu da kyakkyawan niyya muka to don kai da kyakkyawan niyya sai tsaya ta koma alheri saboda haka sai niyya ta zama mai kyau aiki ya dace da shari'a to sai a ce eh niyyar ka ta yi don ta dace da aiki mai kyau amma in niyya ta zama kyakkyawa amma aiki ya zama mummuna niyya ka ba ta sa wannan mummuna abin ya koma kyakkyawa an fahimta ku? to haka za ka suna ci har da rantsuwa mu ba abin da muke nufi sai kyakkyawa manufa wallahu ya shahadu innahum lakadibun Allah na shaidawa da cewar tabbas hakika ƙarya suke maƙaryata ne ba gaskiya bane abin da suka faɗa to da haka shi yasa abin da ke cikin zuciyarsu ko sa iya rufa ku bar rufar da suka yi muku saboda ba ku sa abin da ke zukatan bayi ba amma shi ba sai sassa rufe shi ba dan haka ma yake kware musu ba yake gaya muku la taqum fihi abada kakka kuskura kai sallah a cikinsa har abada kai annabi muhammad bai yi ba ko wani yayi la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka azahar sashinsa a kan jin tsoron Allah wannan na ƙuba ɗin min awwal yawmin tun karan farkon zuwan ka madina a haƙƙo an ta ƙuma fi shi ne ya dace da ka tsaya kai sallah a cikinsa ba wancan da aka tsira ba kuma shi wannan masallaci da aka aza harshashinsa a bisa tsoron Allah na ƙuba Allah ya ce fi rijalun yuhibbuna an taɓaharu a cikinsa akwai wasu mazaje masu son su tsarkaka kullum me za su samu tsarki a zuciyarsu me za su samu tsarki a gangar jikinsu a wajen suna a bin Allah wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ko yana son bayan da suke masu yawan tsarki saboda haka bayansa ne wanda yake so suke son sa a wannan masallacin kada a raba masa kan bayi ka je ka ci gaba da kasancewa tare da su wannan ka watsar da su afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah yanzu a ce wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa akan tsoron Allah wa ridwanin da neman yardar Allah yanzu afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan shin wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa akan tsoron Allah da neman yardarsa khairun shine alkhairi amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin ko kuwa wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa a gefen ramin da ke rubzawa fanhara bihi jurufin har a gefen wato wawa ramin da ke rubzawa fanhara bihi fi nari jahannam ya zama ya anta ya ya rubza da shi zuwa tafiya wutar jahannama shine yafi ko shine alkhairi a wannan na ƙarshen ba shine alkhairi ba na farkon shine alkhairi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah bai shiryar da mutanen da suke macuta masu san su cuci bayin Allah su ci addinin Allah su cutar da manzan Allah la yazalu bunyanuhum alladhi banaw wannan gini da suka yi ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim yana nan wato wani abu na kokwanto a cikin zukatansu ba Allah suka nafa ba ƙarin tabbatar da kokwantansu daga bin Allah da manzo ne suke fito da shi fili bayan da yana ɓoye ba zai kushe yana nan a wannan kokwanto cikin zakatansu ba illa an a ƙulubuhun sai dai in an tsinke zakatansu daga inda suke da shi a cikin ƙirjinsu an bi ta kansu an kakashe amma muddin suna raye akan wannan yanayi nasu da suke to haka suke akan wannan kiyayya ga musulunci da musulmi Allah yake cewa wallahu alimun Allah cikakken masani ne da abin da bayi suke ciki Hakimun kuma wanda ya san inda ya dace sa abubuwa mai hukunci akan kowa hukuncin da ba da aka iya dole a bi to wannan shine labarin abin da ya wakana dangane da abin da ya shafi masallacin cutar da musulunci shine mala yace hadhihi at-tasisatu min al-munafiqin al wannan ita ce binniya daga munafukan farko ta takarraru amthilatuha fi khalafi fi khalfihim alladhina la yaqilluna sharran anhum za ga an sa gani ainun ne yake cewa irin kwatankwacin wannan masallaci na cutar da addinin musulunci irin kwatankwacin wannan binniya ta munafukan farko ta takarraru yana maimaituwa fi khalfihim a waɗanda suka biyo bayan su gurin munafurci na la yaqilluna sharran anhum wanda ba su gaza su sharri ba su waɗanda suka biyo bayan nasu ƴaƴansu da suke jikokinsu da suke kan irin turba da suke kai ta munafurci wanda ba su gaza su sharri ba su ma suna tafi akan wannan tsari min amsali masjid min amsali masjid dirar nawa nawa ne na masallatan da aka yi don cutar da musulunci wanda suke buga maka misali bahiruhu maslahatul islam in ka kalli zahirin masallacin sai ka ce wannan maslaha ne ga musulunci wal musulmi na musulmi ma sun samu ci gaba wa batinuhu ta'anul islami amma in ka koma abin ne cikin al'amarin suka ne ga addinin musulunci wa ahlihi suka ne ga mabiya addinin musulunci wa sarfihim anil haqqil mubin ila dalalil mashin kuma kautar da musulmai ne daga kan wato ainihin gaskiya wacce take mabayyaniya zuwa ga bata wacce take wanda yake mummuna falaital muslimina yaftinuna lidhalika al-khatar idan ma dai a ce musulmi za su wato ainihin waye su faɗaku game da irin wannan haɗari hatta ya kuna masiruhu har irin waɗannan masallatan da ake samarwa masu cutar da musulunci da musulmai ya zama masira masjidin dira an mai da shi kamar yadda manzo ya mai da masallacin da aka yi don cutar da shi me aka mai da shi hadaman rusasshen masallaci wata hariƙan ƙonannen masallaci to a ce su ma irin waɗannan da aka samar yanzu a wannan lokacin da muke ciki a bi su duk a rurrushe su wannan ya sa kimanin 200 zuwa yanzu shekara nawa kenan shekara sha biyar kimanin shekara sha biyar ne littafi mai suna hukumu bina'i masjid bijanibi masjidin akhar min gairi haja hukuncin gina wani masallaci a kusa da wani masallacin ba da buƙatar a gina shi ba tare da buƙatar sai an gina shi akwai maganganu na magabata akan wannan irin su imamuna malik da sauransu ka dawo cikin wanda suke yan nan kusa-kusa irin su malam albani su muhammad bin salih al-ithaimin su ali bassam da sauransu ayoyi da hadisai da suke nuna cewar a musulunci bai halatta a rika masallaci kusa da kusa kusa da kusa abin da wancan masallacin ma suke yana shiga wannan abin da wancan suke yana shiga wancan musamman ma na juma'a suka ce manzan Allah tun da ya rayu a Madina har duniya ba a da wani masallacin juma'a sai nasu a cikin ƙwaryar Madina haka kuma fa'ur rashidin nasa Abubakar Umar Uthman Ali haka suka tafi akan wannan tsari amma yanzu da mutum ya samu kuɗinsa masallacin ma girman nasa bai takara karya ba kamar girman wannan masallacin suka dace juma'a ta zuwa tare titi kai magana ce sallah za a yi eh, Allah za a yi saboda haka mace a ɗauko ta ba lafiya za ta ba mutu ta hanyar sai dai a haƙura ko a tafi shatalle-talle kan aje ta mutu ko ma me zai faru ya faru wanda bai zama dole akan su su ba matafiya baya da suka iya sun rika shiga unguwa suna neman layan da za su bille haka gashi nan wani lokacin titin biyu na ce ba wanda za ka baka isa ba wanda ma musulmi ba su cewa an shiga rayuwarsu kuma haka musuluncin ya ce ba amma an kasa fahimtar wani yanzu kai in ka zo kana faɗa wannan kai ne abin nuna ka ji ci gaba ya zo wa musulunci amma shi da yake kidahumi ne a malaman ma haka za ka gana ce ya kasa gane to haka muke kuma ba za mu samu cin nasara ba sai mun koma korwa addini don babu wani abu da zai gyara 'yan karshen wannan al'umma ta annabi muhammad sai abin da ya gyara 'yan farkon ta to malam shine ke gaya ba ina ma musulmi za su fahimci wannan duk masallacin da bai kamata a bashi ba ce a rushe shi da haka ya kamata sai dubu wanne ne farko kuma ya yanayin tafiyar da shi na bayan ya aka me yasa sai a san matsayin sai a tabbatar da waɗanda kamata a tabbatar amma shi nan barkatai ko ina kuma wannan yake sa sai ka tarda sau lokaci limaman da ake samarwa sababbi sun gaza waɗanda suka gabace su ƙwarin karatu da sanin rayuwa yanzu nan sai zo ya hudu ba ya ɓanɓara ma duk kuma ya sa kowanne a cikin tashin hankali to yanzu ya za a gashi ya riga ya faɗa ita magana ta riga ta fita a zuwa zauna mita da kun ga kun zauna mutum din an gama kuma in ya tashi wata lacce ko hudu bare kuma faɓula wala saboda baya da gogewa to haka kuma karatun majalisai kowa in masallaci sai ce majalis da mutum ya zama mai dan dama sai ce majalis a kofar gidansa sai an samar da malami dole sai an yi karatu a kofar gidansa kamar da dole sai an yi a masallacin gosu kamar da ake a masallacin gwaka in aka rasa malamin mai kwari sai ce ku samu kowanne mu ma dai a raya gurin ai sai da karatu haka to duk abubuwan nan mun bi mun birkita su tare cewar karatu magabata tashi suke su je har inda yake amma shin ba zuwa yi a masallacin unguwarsa ba zai je in ba a kusa da gidansa ba zai masallaci bai zama daga ya fito ya tattaki biyar bakwai shiga masallaci fito shi ba za shi masallacin su wanda zai je raya ba nasu ne, haka da ka daga kofar gidanka za zuwa gida sahun sallah da kofa gidan wani zuwa gidan wani sahun sallah ga masallatan nan su ma farci amma an kaji suka tarafa yau to duk ba wanda ya maka a masallatan duk limaman duk ba su ma ba ko to wai su ba sallah suke ba kai ne kake sallah haka za ka tafi a je ka ce wancan na yin izala ne to ka tafi wanda ba na yin izala ba a je kai ka ci wancan na yan gargajiya da to tafi na wanda ba na yan gargajiyar ba kai ko wanda ba gargajiya a musulunci to haka duk mun bi ka abubuwan mun lalata su sai a biya ta su sace to yanzu ya za a zuwa aikin gayya ko kun yi aikin gayya ku ba abin da zai tun da ba a haɗa kuke ba da an fara shi ma aikin gayya rugujiya zai ba zai nisa ba wannan haduwar ta addini ita ce duk abin da ku ta kara za ku gama da shi duk abin da ku sa gaba za ku yi shi saboda kowa da manufa yake kowa da niyya mai kyau yake kowa da kokarin sami yadda Allah yake amma da zarar ba haka to shike duk za a rarraba Allah ya sauke mala yace ahammu ajil gaswa. muhimman sakamakon wannan yaki na tabuka min ahammin nata'iji li hadhihi al-ghazwa ina daga cikin muhimman sakamako da aka samu na wannan yaƙi na ɗaya isqatu haibatin rum rushe ruguza kwarjinin rumawa min nufusul arabi daga zukatan larabawa jami'an baki ɗayansu larabawa sun ce to ai rum ma ta rum ma ta zama ba kowa ba a gurin musulunci da musulmi wannan nasara ce li'anna quwwatar rum domin wannan karfi na rumawa a da kanar fi hissil arab ina daga cikin abin da laraba suke ji a jikinsu la mu karfi ne da ba za a iya ja da shi ba wala tughlab karfi ne da ba za a iya rinjayarsa ba wa min tamma faqad fazi'u min dhikrir rum wannan ne ma ya sa suke tsorace daga jin an ambato rumawa wa gazwihim da magana za a yaƙe su shi ya sa munafikai suke ganin yaushe za a je a tunkari rumawa da yaƙi waɗannan kan wallasa ne aka ce musu sai suke ganin ba abin da zai yi bane wala allal hazimatu allati lahiqat bil muslimin mala yace mai yuwa ma karaya ta yaƙi da ta samu wato ainihin musulmi fi gazwati mu'ta a yaƙin mu'ta kanat mu'akkida ala ma tarassakha fi dhihnil arabi ina daga cikin abin da ya tabbata a cikin wato tunani na balarabe fi jahiliyyatihi a lokacin maguzancinsa min annar ruma na cewar su rumawa quwwatun la tuqhar ƙarfi ne da su ƙarfin da ba za a iya rinjayarsa ba ba za a iya bangaje shi ba fakana labudda min hadha tamfir al'am wannan yasa ya zama ba makawa sai an yi irin wannan bazamowa ta al'ummar musulmi a fito da su baki daya bazamowa ta su fito baki daya su su fito li'izahati hadhihi al-hazima dan a kawar a da wannan wato ainihin karaya ta cikin rai ta zuci da suke da shi min nufosul arab daga cikin zakatar larabawa wannan yasa sai zaman to an samu nasara gagaruma rumawa ma ana jin cewa ba su zama komai ba a gurin musulunci da musulunci. tun daga sun zaka zuwa suna neman a yi sulhu za su ba da jizya su ma sun ba da kai boriya hau in ji masu cewa an ba da kai boriya hau ko to wannan sun bada kai musulunci ya hau ne eh izharu quwwati daula al-islamiyya an bayyanar da ƙarfin daular musulunci a sakamakon zuwa yakin tabuka ka kuwatin wahida ana ganinta a matsayin wani ƙarfi ne ɗaya ɗayan ƙarfi filman tsikati a wannan shiya ta gaba ɗaya ƙadira ala ta ƙuwal uzma kuma ana kallon ƙarfin daular musulunci ƙadira ƙarfi ne wanda yake da iko ala ta haddil ƙuwal uzma a kan wato gagara dukkan wani ƙarfi mafi girma alamiyan a duniyance hina za a irin wancan lokaci da sahabbai suka yi wannan ƙarfi suka kuma zama wato ainihin sun gagara dukkan wani wanda ya ja da su wannan ƙarfi na daular musulunci laisa bi dafi'in asri ba wani abu ne da ya da ya shafi wato anin taimakon akan zalunci ya ingizo su ga ga samun sa laisa bi dafi ba wani wato anin abu ne da yake bada kariya ba asabi wato goyen bayan azalimi au araqi ba kuma wato wani goyen baya ba ne ga wani wanda yake alfahari da asali wanda yake jin shi wani to wannan yaƙi da fita da su manzo suka yi ba akan wannan tsari yake ba auta haƙiƙi a matin mu'asira ba kuma an yi wannan yaƙi ba ne don tabbatar da wasu kwaɗayi na wasu jabanci da ke ci a wannan lokaci na zamanin wa innama yudafi'u tahrir harirar insaniya a'a yaƙi ne da yake ingije yake bada da wato anin kariya game da wato ainihin ‘yanta mutum min ubudiyyatil ibadi daga bautar bayi ila ubudiyyati rabbil ibad zuwa ga bautar ubangijin bayi ولقد حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها حقيقة wannan yaƙi ya tabbatar da manufar da ake fatan samu a ta dalilinsa بالرغم min adamil الاشتباك harbi ضد da ƙin rashin wato ainihin karawa da cakuduwa ta yaƙi tare da rumawa ai ba su ba da damar a kara da su ba ba a samu wato yaƙin ba a aikace sai dai maganar sulhu sai maganar su ba da jizya ba a samu alistibakil harbi haduwa ta yaƙi ba ma'ar rum tare da rumawa na atharul firara wanda suka zabar wa kansu gudu shimalan suka baryar wato anin nan eh, arewaci fa haqqaqu intisaran lil musulmi suka tabbatar da cin nasarar musulmi duna ƙitalin ba tare da an yaƙi kowa daga cikinsu ba ba tare da an yi kisa a tsakaninsu da musulmi ba faqad kanat hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi na tabuka ya kasance bi mathabati al a matsayin wata manuniya li bidayati amaliyatin mutawasila na farkon fara wani aiki mai dorewa mai zarcewa mai sadewa li fathil buldani na tafiya buɗe garuruwan arnanci su dawo na musulunci wannan abin da manzo'i ɗan bane. ya ɗora wa sahabbansa da halifofinsa da su biyo baya cewa fa aiki ya same su magana ce ta duk inda aka ji wani guri da ƙarfin arnanci yake akwai a je a shi wannan arnanci a dasa addinin musulunci a guri to ne abin da ya fara yi kuma wannan manuniya ce ta cewar musulmi inda suna kan tsarin da manzo ya basu kai, za su yi nasara wallati wasalaha khulafa'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda halifofin manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi sun sabe sun zarce da wannan aiki min ba'dihi bayan rasuwarsa wa ma yu'akkidu haza daga abin da yake karfafar haka cewar sun zarce sun ci gaba din annar rasul sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi qabala mautihi kafin rasuwarsa jahada zaishan ya shirya wata rinduna bi qiyadati usama bin zaid da jagorancin sahabansa usama dan zaid bin haritha dan haritha ma'ana usama dan zaid zaid kuma dan haritha liyakuna ara liyakuna dan wato shi usama ya kasance ra'asa harbati harbatin muwajjaha ya zama shine wato anin jagoran wani yaƙi wanda aka fuskantar sauban rumi a shiyar surumawa a ɓangaren rumawa wa tali'atal jaishi don kuma ya zama wato ainihin maɓulla ga rinduna wa tali'atal lijaishil fatihi don kuma ya zama wato ainihin wata maɓulla ko mafara ga abin da ya shafi wato ainihin rundunar samun buɗe ga musulunci da musulmi ban mahadal jaish julla sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita wannan runduna da manzo ya tanada ya jagorantar da usamu da zaid a kansu ta tattaro mafi yawancin sahabban manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi su kuma Allah ya yarda da su walakinahu lam yaqum bi muhimmatihi illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah cikin ikonsa da nufinsa Usamatu dan Zaid bai kai ga ko bai iya samun tsayuwa da wannan muhimmin aiki da manzo ya dora shi kai ba sai bayan da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu inda abubakar siddiq ya ce ba zai yi ba manzo ya shirya runduna akan zai yi wani abu kuma ya an fasa ba zai yi ba wannan runduna sai ta tafi inda manzo ya ce da jagorancin wanda aka naɗa dan wasu ce to a sa wani ba shi ba tunda ai usamatu ai ba kamar irin su Khalid bin Walid ba ai ba kamar irin su wani kaza ce ba wani wanda manzo ya nada shi ne zai je to haka suke duk abin da manzo yake suna kai duk abin da yace ba sa matsawa da kansu kuma ko kai yanzu ka tafi akan wannan tsari duk wanda ya ja da kai wallahi sai Allah karya shi ka tsayu akan duk abin da manzo yake za ka iyayinka iya gwargwadon ikonka to fada da kai an ɗauko abin da ba za a iya wa ma'a hadha faqad haqqaqa al-hadaf al-matluba min tare da haka duk da ba manzo da yake tsaye suke akan tabbatar da abin da ya tafi ya bari wannan runduna da manzo ya tanada isa samar da ita haqqaqa al-hadaf al-matluba min ta tabbatar da manufar da ake nema daga gare ta ta yi nasara daga cikin abubuwan da aka rabauta da su a wannan yaƙi na tabuka tauhidul jaziratul arabiya an wato ainihin haɗa kan tsibirin larabawa ta hata hukumin rasuli sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin hukuncin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi إذ تأثر موقف القبائل العربية إذ domin ta'athara mawqiful qaba'il al-arabiyya matsayar wato ainihin ƙabilun larabawa ya yi tasiri minan rasuli sallallahu alaihi wa wasallama wa da'awatul islamiyya sun samu tasiri daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da kiran da aka yi musu na musulunci bi mu'athiratin mutadakhila da wasu abubuwa da suka yi tasiri suka sauya musu rayuwa waɗanda wasu suka rika shiga cikin wasu su waɗannan abubuwan da suka sauya musu rayuwar ka fatihi makka ka babbuɗe makka da aka wa khaybar da buɗe khaybar da aka wa gazwatu tabuk da yakin tabuka da aka fa badara kullu qaumin bi islami sai su jama'a suka gaggawar shiga cikin musulunci بعد أن امتد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس التماس مع الروم bayan wato ainihin sadewa da miƙewa da zarcewar shugabancin musulmai zuwa ga wato ainihin haɗewa da abin da ya shafi wato rumawa an waye gari musulunci ya mamaye duk ariyar da dama sashinsa ne kuma ya tafi sashin ma da ana ganin na wasu arna ne gagararru wanda suka isa ba iya ja da su ba ya gai ya haɗe da wannan magurin gaba to wannan ina daga cikin gagaruman nasarar da yakin ka ya samar wa al'ummar musulunci duk da ba a kaura yaƙi gaba da gaba ba amma an samu sulhu an samu karɓar jizya as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya kana lil munafiqin fi ghazwati tabuka mawaqif munafukai a yaƙin tabuka sun kasance suna da wata matsaya salbiya waɗanda suke matsaya ce mummuna salbiya wacce take wato kishiyantar diddal musulmina bangaren musulmi wato diddal musulmina wannan matsayar da suka yi sun tsaya ne matsaya wacce take ta kishiyanta al'ummar musulmi udkur thalathatan minha faɗo abubuwa uku daga ciki ba a gane ba na akwai waɗanda tun gurin fita yakin tabukan suka ƙi fita akwai wanda suka rika izgili an gane ku sun yi wa manzan allah ma shirin ya za su yi su gama da shi a ɗauka cewa a cikin rababe wasu suka zo suka kashe shi ko abin da ya kamata wadana daga cikin makircinsu sun yi izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun rika kuma daƙire wasu latan firofil fil har me yana kuna ku tafi wani yaƙi cikin wannan zafi da ake tsananin zafi ga nisan guri lokacin da mutum zai huta ce kuma sannan za a ɗabe shi a tafi yaƙi da shi so ba su je ba ko ba su baro su je ba yana daga cikin tsayatakunsu Allah karba mu da mutakunci amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bi jihadil munafiqin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi umarni da ayaki munafikai kaifa kaifa kana jihaduhu lahu yaya wani irin salo manzo ya bi ya su ta hanyar ya ce a kame daga cutar da su su munafukan banda wannan ya kasu da ya sa an rushe masa masallaci gidan yakan musulunci ko su san kira da masallaci alhali marusan masallaci ce ko to manzo ya ce su da yaki saboda abin da suka yi don su karya lagonsu su karya lagon musulmi ya rushe shi an fahimta ku eh, wannan yaƙar munafukai ne kuma wannan ya fi karya su ya fi wato ainihin karya lagonsu akan wato ainihin kace za ka yi gaba da gaba da su ɗaiɗaikunsu a wani guri ne aka samar ba mu da bukatarsa ba mu rasa gurin yin sallah ba kwaya tafi can ije to wannan yanayin na abin da ya shafi wato anin ka tashi kai takakkiya ka tafi masallaci komai nisa ka je kai sallah a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama al'umar banu salama sun zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah mun fa gidajen mu sun yi nisa da masallacin sai mun yi tafiyayya muke zuwa masallacin za mu sai da gidajen mu za mu dawo nan dab da kai yace ku zauna inda kuke makanaku ku tabbata inda kuke kakku sauya duk tabu a atharaku duk daga kafa da ajiyewa ana rubuta mu. ya tabbata a hadisi mai tafiya masallaci na daga kafarsa an daga darajarsa yana ajiyewa an share man laifi ce wannan kuke so ku rasa ta kusa da gidajen ku na nesa da masallaci ku taho kusa wannan ladan da kuke samu kun rasa wa kanku ke. muku cewa yake a ah, ai wallahi nan za a samar da masallaci ga magashi muna ma yake a daga masallaci a ba karamin hutu aka sama ba ka huta da lada mun muna muke wai zamu rasa lada ko karantar waɗannan a san su shi zai ba da damar waɗannan abubuwan su rika tasiri sannan kuma su ma masu halin yin in za su ba su shawarce ka ba ba wani mai taɓa malam sai ya gama kaf ce alagafa ta mala a masallaci ne muka samu muna gayyata ku budewa in ka ki zuwa ce hasada ce za a ba wani lemanci ba shi ba ko haka dai Allah ya sa mu gyara mala ya ce ma haƙiƙatu masu dira me ainihin masallacin da ake cewa masallacin cutar da musulunci wanda ake shi da wanda in ba kafirai bane suka yi eh? yi me ainihin masallacin dira masallacin cutar da musulunci wani masallaci ake ce masallacin duniya da musulunci masallacin da munafukai suka gina kawai duk masallacin da gina shi zai samar da rarrabuwar al'ummar musulmi da rage musu ƙarfi ko raunata su masu jidirar ko na ahalar sunan ai ana barin sunan guda nawa aka yi guda nawa ahalar sunan ne fa suke ake fafatawa kanin wani da wani ko ahalar sunan a ne ta ake wani lokaci ta masu tsantatta ake yi wacce ce take da ɗan daɗi daɗi sauki sun da aure kan wannan baja wadda akwai abin da ake so a cin a ko wannan ko an haɗa a kanta amma in suna ta zamanto za a cuya wajen aiwatar da ita ta sai ga kuma sai ɗaiɗe sai su wani da wani haka za ka yi ta gani eh kamar ga wurin da za ka samu shi imamu yana da ko ta iya karatu kuma an gyara matakin idan liman yana da matsala matakan da shari'a ta samar ake bi a kawo da matsalarsa ba dalili bane na cewar shikenan in liman yana da matsala a yi masallaci to in shi kuma lokacin shi ma ya sama idan da matsala sai ku ta masallaci har sai an samu mara matsala a ga matsala za a kawatar? ko me yasa yake da matsala matsalar sa wacce za ta gyaru ce ko ta ba ta gyaru bace ko to abin da muka ɗauka mai da abin aka yi ne wato kawai shi kansu harkar masallacin kawai in na ga dama in yi rashin iya karatun a in bai iya karatu ba za a a shirin shi a sa mai karatu ko wanda ya iya a'a shi zai iya karɓar gyara a yi masa gyara shi malam za ka koma gurin malam wani kwamitin ne za su zauna shi ala gafata malam muna so ka ci gaba da limancin amma fa sai ka haɗu da malam wani ka yi gyaran karatu limancin ka yana nan ba za a ba wani ko an sa wani rukon ƙwarya ne amma kai za ka ci gaba da yi amma ka je ka gyaran karatu mun baka da garan zuwa lokaci ka ne shi ma wanda zai zace na'ibi kake yi rukon kwarya ne limamin mu zai dawo daga nan zuwa lokaci shi ke nan wani wanda zai je zage zage an ce da liman wane shi da kansa zai ce da ba ce da na aka yi ba zan dawo ko kaga ya toshe baki a'a in kuma ina nan din za a ce akwai guraren da ina da gyara gyaran nan karatu ne da guri karatu za ka taƙaita sallaka a wannan gurin kafin gyaran sauran gurin ba inda za ka amma sura kaza sura kaza sura kaza ba da baka da matsala tafiya wani gurin da kake ne ake samu tsala to ka takaita iya waɗannan surorin kafin nan kan samar da wasu surorin lafiya ne za iya yin wani in kuma abin ya citira ba zai iya gyara ba kuma ya ce ba zai bari ba to an ce ko sai an bi ka ko to wannan kuna da uzuri kuna da hanzari kuna da dama shi ba ya zuwa ya idan da sallah ya ga shi kadai dole ya yadda ko sa a gyara uwar tana sa a gyaran wani abu to amma ba shi ke nan yana da matsala sai ce a samar da wani masallaci ana samarwa kuma can ma wata matsala ta ba sai ce mu je mu bude nawo a haka ake ta yi sai ka tarar masallacin wani shi haifar da mutanen wani su kuma na wani su suka haifar da masallaci haka ai ta tsitsinka su kuma waɗancan na farko suna nan da kulli da haushin suwanan ne suka mana a yaga su ma kuma suna da haushin suwanan suka ya zama kamar jam'iyyar fati wane da ya renuwa wane ƙarshe ga irin abin da ya masa aka tafi santsi da taɓo ko daga santsi da taɓo kuma aka zo aka tafi kwankwasiya da kaza daga nan kuma a tafi kaza da kaza haka addinin ma haka ake masa sai ta tsitsinka ta tsitsinka ta tsitsinka kuma ƙarfi ake daɗa da gewa sai ta wannan abu in ka tafi sai ga duk irin abin da yake a wani abubuwan da ba na musulunci ba shi ake tabbatarwa a cikin na musulunci shayi wannan su bangaren suwa ne wannan su bangaren suwa ne duk su lalata mana tafiya ma ka ɗauki tsarin addinin musulunci ka ɗauki koron musulunci ka tafi ka lafiya nan kome za ka yi shi kuma kudin abin da zai zo maka ubangiji zai baka mafita a ciki saboda ya san dan shi kake eh. to wannan shine abin da ya shafi sai yake cewa udhkur mata'ij gazwati tabuka fado mana nasara da ribar da aka samu a yakin tabuka shine abin da muka gama faɗa yanzu na ko sai an sami faduwar daular rum. an samu tabbatuwar daular musulunci da karfinta an ɗayanta an wato anin samar da haɗin kan laraba gaba ɗaya ƙarƙashin shugabanci da hukunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama ɗan ba na wato ɗora buɗe garuruwan arnanci a dawo da su ƙarƙashin musulunci da abubuwan da suka da to wani shi abin da ya shafi karatun mu abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko taban harshe Allah ya fi Allah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan yake cewa ni ba tambaya ba ce ina so ne a jawo hankalin 'yan uwa game da kyauta ta sahu musamman wajen hada dugadugai domin yawanci za ka ga suna ƙoƙarin hada sahu ne ta hanyar hada 'yan yatsu ba wai dugadugai ba babu ko shakka abinda ya tabbata a sunna dangane da abin da ya shafi daidaita sahu ana buƙatar mutum ya miƙar da ƙafarsa sambel miƙe ɗoɗar ta yadda in na miƙe ƙafata ta kalla alƙibla sosai ka miƙe taka ta kalla alƙibla sosai to zai ba da damar duniya ta taɗu da taka ya tsana ya haɗu da naka amma hakan baya kuma nuna cewar ni kuma in matse ka matsuwar da har zan taka ma gefen kafa kana jin raɗaɗi sai zama ni kuma na tsananta tsananta da za ta sa a ki haɗa sau a kiyaye da wannan manzo yake cewa almankib bil mankib alqadam kafa ta hadu da kafa duniya da ka kafaɗa da kafaɗa to haka ya kamata sahun musulmi ya kasance in an faɗa haka ba na nufin cewa lalle idan sau alka'ab bil ka'ab shi ma da ake magana in idan ka dogo ne nasa ba mai tsawo bane ba na nufin sai ka jona naka ya ji ya taɓo nasa ba haka ake nufi a'a santar wato idan ka, iya eh, santa da idan su shi ma wannan idan mai fi ka tsawon kafa ko amma yi fi ka tsawon kafa ba da za ku fi daidai to amma dai abin da ake so ya zama to ka ta miƙe ta kalla alƙibla ta ta miƙe ta kalla alƙibla abin da ya ba ku da in kun matso da kafafuwan kushi ake bukata a sada su Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin maganin karfe da na bindiga da ake bayarwa sai a ce a sa a cikin abinci amma da sharaɗin idan aka tsallaka ko aka miƙo ma wani abu zai kare dama karyayye ne dama yi ne da shan maganin ƙarfe da na bindiga ina da asali a addinin musulunci da an ba manzo maganin ƙarfe a yakin da da sahabbai sun sha maganin ƙarfe don kada wani takobi ko mashi ko kibiya ta huda su muna fara kyakkyawan abin koyi Da laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman mu muka karanta a littafin nan cewar manzo har wato anin hular da yake rike yake sanye da ita ta silke an dake ta ta shiga cikin wato anin kuncinsa mai cirowa ma yayi ta haƙorinsa ko shi ba ya san ma shi da ma za a ce masa ma kada ma wani karfe ya huda ba sai ya sha magani ba ko da wannan ne ya fi da an samar masa da wannan kuma sautari waɗanda suke wannan ya ƙari shan maganin ƙarfan a je in an sara ba za ka yanku ba amma don aka ɗauko bulo aka doka ma za ka faɗi guda nawa aka yi wa haka ko in za ka sha irin wannan za ka yi ta sha sai da zai ka gama shan na karfe sai kuma ka bulo inda na bulo ka sha na bulo shi masu ko to haka za ka gani saboda haka musulmi bai kamata ya bata lokacin sa irin wannan kai dai ka kyautata niyya ka kyautata aiki duk abin za ka kai wanda shari'a ta ce wani duk wanda ya dubo ka da wani mummunan nufi wallahu ya asimu ka minan nasi ta daina aiki ba Allah zai tsare ka daga mutane shi ke tsare wanda an fahimta ku kuma irin wannan abubuwan ba ya haifar wa da waɗanda suka yi matsala mutum zai zo ya samu cutar da ana so za a yi tiyata a zo ɗauko yadda za a yi a yanka a yi tiyatar duk kukar da aka sa ta samu matsala ɗin sai yana cewa ɗauko irin ƙarfe kaza kaga kai ake so a ceto ka yanzu kuma ka illata kanka da abin da za a ceto rayuwar ta ka sai an sha wuya ko to ai ya kamata kai wannan tunanin in kai tunanin kan wani ya zo ya sare ka ta hanyar barna ya kashe ka ko ya raunata ka to kuma idan za a yanka ka ta hanyar gyara fa ko za a ma tiyata na kuma a samu matsala ya kake gani su ka to wannan duba shi ne abin da ya kuma ka rike Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam ka kyautata aiki ka kyautata niyya Allah zai tsare ka sannan kuma wanda yake cewa shi saurayi ne ina so ya auri wata bazawara ita ma an dace tana sansa kuma yana da hali da damar da zai iya rike bazawara ko da sun kai hudu ma'ana damar da yake faɗa akwai abin da za a ci akwai abin da za a sha akwai gwanin za su zauna an fahimta amma fa shi saurayi ne to matsalar da aka samu iyayensa sun ce ba zai iya riƙon bazawara ba tunda bai taɓa yin aure ba kuma ga sun ɗau lokaci mai tsaho tare ana wato ƙauna da soyayya ni me shawarata domin ni ban san mai suka hango ba to wai bahaushe na cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba shine abinda ya faru da kai a wannan matsalar taka da baban ninka ba duk zawara ba ce aurenta yake matsala ba kuma duk bazawara ba ce in ka auro ka zo ka zauna da ita za ka ga daidai musamman a wani lokacin da muke ciki yanzu a halin da muke ciki yanzu galibi zawarawa da ake da su sukan yi aure na wanda suka ga cewar ina da karancin shekaru saboda za su tsoro da wasu abubuwa suna so za su koma gidan aurensu na da auren da ake cewa auren kisan wuta da yanzu ya gama gani to shine bahaushe yake cewa duk taguwar ko duk godiyar da ka gani da siddi wani ta kayar in ka hau za ta ka da kai an gane ko to wannan iyayensu suke kalla yau da goban rayuwa da abubuwan da suke faruwa nan da can suke jiye wa tsoron ɗansu kada ya auri wannan matar a zo rimi-rimi kamar gaske kuma ta tsoro masa da wasu tsiyataku ba yadda ya iya siya rabu da ita an fahimta a wani bawan Allah da haka ta faru da shi idan ya zo zai zauna akan katifa sai ta ce daga mata katifa ai ba shi ya siya ba in ya dawo sai tare da randarsa a buɗe ta ruwa shi ya randa a buɗe shi tuta ka ce ainihin na zo da kata rushoma ma ta ce sai nata nasa wannan nata ne ita ta zo da kanta ba ta sace fa ba zawara ya aure ta an gane ku to irin waɗannan abubuwan nake zaton baban nan ka suke jiye maka tsoron fadawa ba wai zaman ne ba za ka iya ba a matsayin ka namiji tana mace na abin za ka ba ta ci abin za ka a'a halayyar kuma wasu lokuta wanda ya riga ka yin abu yakan fi ka samun experience a kai suna ga tuna da wasu experience da baka da su rashin wannan experience in za ta iya sa ka wasu abubuwa da bai kamata ka yi su ba ba lalle ka hange su ba sai bayan shekaru sun nisa takaicin abin da kai a baya an fahimta to in kana so ka samu cikakken bayani to yana da kyau ka samu iyayen nan naka a cikin lalima da ruwan sanyi ni baba mai kuka hanga ne kasancewa ta mai karancin shekaru kuma ɗa ko kuma matsayin na iyaye masu yawancin shekaru da sanin rayuwa da kuka hanga sai ka ji filla-filla abin da suka hangan maka sai ka yi abin da ilimi ba kawai ka ɗauka cewar kawai 'yan laƙi ka samu ba 'yan dagiya sun hana ka ka sake ba an fahimta ko to galibi akwai irin wannan wani kuma za ka tar cewar abin da ya sa suke jiya maka tsoron haka matsaloli na wasu illoli da akan samu wani macen da take da shekaru fiye da na mijinta in ba ita kaɗai za ta yi zaman ba ta san wasu tsiyataku da za ta hana ka sakewa da ɗaya abokiyar zamanka ko kuma wasu tsiyataku da take su ta zo ta zauna da kai matsala za ka samu da iyayen da suka haife ka an fahimta ko? maimakon ita wacce take karama in ta zo babanninka tana daukar su kamar babanninta ta tashi baba kaza kaza baba kaza kaza kaza abubuwa suna jin daɗin haka waccan ko tana ganin cewa kawai ai iyalan naka sun hana sun hana su rawa gaban hantsi an fahimta ko to an fi samun irin wannan daga babban mace waɗannan abubuwan da suke ciki su suke hangan maka bisa ga kyakkyawan zato yasa suke gan cewa ba za ka iya rike bazawara ba ba wai abin da za ka ba ta ci bane matsala a to alkawarin to alkawarin da ba zai dore baya bai da amfani eh, eh. to ba laifi in ka same na a gida abinda Allah ya sa na iya tunanowa wanda ban faɗa ba yanzu zan iya gaya ba dan ba shakka kan akwai wanda ba su faɗi ba yanzu yawwa <laughs> to malam idan mutum a unguwar da yake akwai masallaci amma kuma yana da tabbacin ba sa bin tsari da musulunci ya buƙaci abi a wannan masallaci akwai baragada a ciki musamman wajen karatun sallah wajen ruku'u wajen sujjada da dai sauransu to anan ya halatta ya gina wa waɗanda yake ga za su samar da waɗannan abubuwan sujjada mai kyau ruku'u mai kyau karatu mai kyau masallaci a kusa da wancan an gudu ba a tsira ba an gane ko ah, to inda za a samar da karatu mai kyau sahu mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau me yasa ba za a tafi da shi can nesa da bai kusa da wannan ba so su taka su can su samar da shi mai kyan wanda yake so ya bi mai kyau tafi inda mai kyau yake bi ya samu ladan tattakin nan da muka faɗa je ya bi ai magana da ta wai so ake sai ga ka gashi masallaci galibi kuma wasu lokuta abin da muka kasa fahimta in dai wanda yake yin wannan abin da yake na masallaci in dai na iya samar da sallar za a iya cewa ta karɓu sai dai a ce cikatta ba ta kai cikar da ake bukata ba in dai za ta iya zama karɓaɓɓiyar sallar an fahimta ko to in aka samu wanda suke tare da waɗannan a tafiyar da ake suna fahimta su suna kuma wato yana ƙoƙarin za samu da gyara shi ɗabi'a ta ɗan adam wanda yake tare da shi shi yake yi kamar da yana ga shi ma yana yin za ka iya shigar da gyara ya tasiri amma in kana nesa nesa da mutum kana kyamarsa kana ɗari ɗari da shi to zai wuya ya nutsu da kai kuma ko ka kama gyara ya kar akwai masallaci da na sani a cikin gari waɗanda suke rike da shi masu shekaru ne kuma sanin kowa ne karatun magabatanmu da aka yi a baya na makarantar allo ne Garin magarubi wannan ralina an gane ko da sauransu amma ba yadda ka iya da su a da ba a da sama da su su ne suke wakiltar musuluncin kuma irinsu ne suka rene ka ko su abinda suka iya yi a lokacin kenan kuma abin da suka samu kenan suka rayu a kansu suke ganin cewar su ne suke wakiltar addinin musulunci da musulmai suka rene ka suke ga cewar i eh, yanzu ana samun ci gaba da shekara bakwai da ake yi yaro ina daga alu an baki zuwa alamtar kaifa yanzu gashi a shekara ɗaya sai ka ji yaro da hadda izu biyu izu uku ko kuma suka yadda su ɗauke ka su kai wannan gurin ko kana zuwa amma ba su kai ka ba tashi hankali suka ce a'a ba suna jin daɗi ana samun ci gaba ana su musabaka ana ta wato ani qira'at kaza kaza kaza abubuwa sun sauya an samu ci gaba kaza kaza sai ka zo ka ce ai da salon da kuke da duk shiri me kuka yi kai masa adalci to haka muke ba zai ba ka ce ai ko yanzu mu ma ka ɗauki 'yan bokon da da aka koya masa karatu a gindin bishiya da dan bokan yanzu da yake yi online ko za su tafi daidai ba za su tafi daidai ba to haka abubuwan suke akwai wani abin za ka yi mutum hanzari akwai wanda ba zai karɓi hanzari ba wanda zai karɓi hanzari ka yi mar hanzari wanda ba zai karɓi hanzari ba sai ka ɗauki matsaya shi ne tafiyar za ta yi amma ba ka yi ba za ka ɓata goma ba ka samu ɗaya mai kyau Allah ya sa mu dace in dai abin da yake samarwa na fatiha su zai karanta fatiha sak a fadar bod ne ya gagara fadarta ka gane yake cewa walar rali saboda shi ba din da ra aka koya masa shi magbobi ya bazan ya faɗi bo ɗin sai dai ya faɗe shi robi saboda bai da wannan baƙin a yarensa kuma sautari wasu da girma ma suka koyi karatu an fahimta ku to za ka ɗauka ciro wannan shine iya ikon da yake iya to na koyar da wanda mun yi shekara guda cir in na koya masa aya in da zai karanta zan ce masa da Allah an tambaye ka wai kuma ka kakkace ni mun ya kai shekara na koyar da shi amma duk ayar da na bashi in ya dama maimaita ta ba zai iya mai ta da na faɗe ta kuma bai daina zuwa ana asuba zai zo gidanmu kaga da zuciyar da sanya gyara amma harshen addu kai a madina malamin da ya koya mana qur'ani a shekarar mu ta uku wacce daga ita muna kusa ta ƙarshe akwai wani bai rabe daina sauraron karatun ya ce kai na haƙura da karatun za ka ce yaren yarbanci ke na karanta ƙur'ani haka in ka ji karatun ɗan rashi na karanta ƙur'ani na taɓa shiga ɗakin abokin karatu na dr muslim yanzu wanda ya zauna da su a ɗaki ɗaya ɗan rashin sai na tara an musu karatun ƙur'ani ya da na maimaita a ɗakinsu na shiga ɗakin na tsaya tsayi ce tsaya ka ji abubakar na tsaya ina ce ya ce me ka gane na ce wani yare ne wannan ce ƙur'ani ke karanta <laughs> ce baka gano surar da yake ciki ba shi da yake suna ɗaki ɗaya yau da gobe yana gane surar da yake kuma wannan ne zai je wakilci musulunci da musulmi a can inda ya baro amma wani ikon Allah za ka tarda wani lokaci kafin su haɗa shekarun da za su haɗa wallahi in wani yana karatu za ka ce su ne yake ko za ka ce huzaifi ne yake sai in ka zo ka taraba shi ba ne to akwai abubuwan da wani yana iya karɓar sauyi akwai kuma wanda ba da kaɗe ah, to yanzu ka ɗauki marigayi mala abubakar gumi allah ji kansa da rahama ka dawo yaran mu ma in ya zo ya ce ka za me kuka ce masa da hausa ko ce malam ba haka ake ce me kuka ce masa da hausa iya zaman da ya a kano shi bai iya gyarawa kuma ya zaman kanan ko karatun yayi kaga shi ma haka yake faɗa yake cewa yaushe wanda yake karanta light da leg hat zai iya maka turanci ba shi iya turanci wannan an gane ku zai karanta light ya ce leg hat duk bakaken da suke ciki sai sun fito ce wannan ba shi iya turanci to kaga zo da kai ma uzuri shi ya ɗauka komai keke da keke ake faɗa to haka abubuwan suke akwai abubuwan da magana ta gaskiya yau da gobar rayuwa zai sa ka san su ba a karatu ake yin su gogayya ta rayuwa ita za ta sa ka su ko abin da za ka wa hanzari akwai wanda ba za ta yi ma hanzari wanda ya tsayu yana kokarin gyarawa yana kokarin iji kana su kansa to zai ga da wanne zai ji, kuma Allah ya sani iya bakin gaskiyarsa kokarin sa yake ga ya gyara to akwai irin wannan amma da ka san dama kawai da ce ka kai mu iyaye da kakanni aka maka ka taso ka to wannan ka san kai sai ka fara da shi ba da kariya yawa alaikum salam room din ne room ta yanzu ko ko da wata room yace room ta yanzu ita ce room ta da amsa wannan tambayar sati mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu